da kenan nan headquarter ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamatu suna ta tarayyar Najeriya ga janshin Kutako Abuja to ina addu'a abin da zamu karanta a wannan wata Allah ya sa masa albarka idan ba ku manta ba a shekarar da ta gabata mun fara a cikin suratu tauba sura nan da yin ana karanta ta fiye a hankali kuma giyar ka hanya taɗi yaro taɗi babba sabai suka ce da suratul ga cewa wa minhum wa minhum har sai da muka ji tsoron kan ta fara kiran suna Allah ka gafarta mana Na. ana rama ina maka kwana يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم وأتم نوره ولو كره الكافرون yanzu ake sanar da ni daya daga cikin yan wannan majalisa duk shekara muna ta da shi a wannan majalisi malam bashar malai jabo bana kuma allah ya hukunci sama ta shi zama wannan ramadan ba allah ya kabi rayuwarsa to muna addu'a Allah madaukin sarki ya gafarta masa ah, ba mu ce za mu fara karɓar gudunmuwar marayu ba wasu sun fara kawo gudunmuwar marayu Allah ka musu albarka Allah ka dukiyar su albarka akwai alhaji abdullahi a digi wannan digi shugaban kwamitin masallaci kuma shugaban kwamitin marayu ya ce wani fauru da gaggautawa fararun farilla ne yana so yin an je lahira Allah ya ce to zigi kai ka fara badawa fara wucewa ya haifowa marayu da gudunmuwar kudi naira dubu dari akwai alhaji sani sa'idu mai suminti bawan Allah nan da shi da yayansa da kowa da su ake hidiman marayu ah. ya yi ko marayu gudunmuwar kudi naira dubu hamsin akwai awar rabiu da jacikun ahmad jingi adamu sheikh salim muhammad shugaban majalisar gajiyayyu ta ƙasa da Suleiman Halilu wai da duka yan aka jire kuma wanda masu gaji ba sun aiko marayu gudun warkuri naira dubu goma goma su hudu naira dubu arba'in Allah ka yi musu albarka ka yi dukiyar su albarka gudunmuwa da aka fara bude wa marayu da ita ba marayu gudun warkuri naira dubu ɗari da casa'in Allah ya taka da alkhairi kamar yadda za ku iya gani da idanunku daga wanda da suka kawo a wannan majalisi ziyara akwai babban shehun malaminmu wata jalo ya ce mu ma cewa muke yi malaminmu kaga idan su dr jalo suka ce malaminmu magana ta girma sosai ba magana suka biyu gobe ake fi kenan bosu alarama farfesa abdullahi sare al-pakistani al-maki al-madani al-kanawi al-kashinawi al kuma shugaban kwamiti na higher education na kungiyar izala ta kasa baki daya kuma kuma ta ba a ƙarƙashin wannan kwamiti muke gina university to muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi duk da dimbin abubuwa da suke gaban shi amma dai ya ce ba zai yiwu a buɗe tafsiri ba tare da shi ma ya zo yana abuja ya halarta ba Allah ta taka masa da alkhairi to tun da masu mara gudunman marayu sun mara shigar taure ga akawun na kwamitin marayu akawun ɗin jibius offers akawun shi ne lamba 000 455 3753 triple zero 455 three. Banki Jais Bank account name Jibius Offers and Let's Village Foundation Abuja in Allah ya da za mu gutsara muku aikace-aikace da aka yi da gudunmuwar da kuka bayan ta rayu a Ramadan na bara da ba ku manta ba ko satin da ya wuce an aurar da marayu guda talatin da daya a cikin wannan masallaci to Allah ya saka muku da alkhairi mun ce ku ta ayyukan alkhairi Allah zai kawo mana saukin matsalar da muke shiga Najeriya abin da muka faɗa ya tabbata ko bai tabbata ba an fara samun sauki ko ba fara samun sauki ba daga wajen wa daga wajen Allah Allah mun gode maka Allah ya ƙara kawo mana sauki amin Allah madaukin sarki yace yuriduna an shi nur Allah makiya musulunci suna nufin su bice hasken ubangiji menene hasken ubangiji shine islam na'am shine islam islam wannan haske da Allah madaukin sarki ya kawo wannan duniya to yana da makiya da yawa suna nan sun yi gugu sun yi taron dangi suna so sai sun bice wannan haske Allah ce bi ne, da bakunan su suna nan suna kullawa musulunci sharri kuma an yi rikin sa'a sun ke rike da midiya ta duniya gidajen rediyo nasu ne gidajen talabijin nasu ne satellite satellite nasu ne jaridu nasu ne magazin magazin ha nasu ne duk wata haddasa hanyar sadarwa da isar da sako a hannun su yake suna nan suna yi baki ba gani da Allah akwai yahudu akwai nasara لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الله يكي نكتب له أن ذا أجرب أكون جو بنجي في أموالكم أتشدوك يرغو وأنفسكم هكذا ذا أجرب أكون أتشين كران كاونا كوي جاء الله الله يكي ولا تسمعنا للي ذاك جي من الذين أوتوا الكتاب daga waɗannan da aka ba su littafi kamin ku sune yahudu da nasara me za ku ji abinda kuke so a ba su kadai ba wa minan allazina ashraku haka nan za ku ji daga wajen mushrikai ga yahudawa ga nasara ga kuma ga mushrikai me za ku ji azan kasira cutarwa mai yawa inda Allah madaukakin sarki kina yi musulunci tare dangi ga yahudu ga nasara ga mushrikai to sannan ga manyan manyan ta munafikai su ma suna ina su ma suna nan ba su da aiki banda ba ta musulunci ana so sai an gamsar da duniya cewa musulmi shine dan ta'adda sai an gamsar da duniya cewa musulmi shine matsala a rayuwa abinda da ake ta bugawa kenan ba abin mamaki ba ne haka aka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa gaskiya a duniya aka ce maka da shi ne ya fi kowa tauhidi a duniya aka ce boka ne ya fi kowa hankali a duniya aka ce mahaukaci ne duk wata siffa kishiyar siffarsa sai da aka siffanta shi da ita amma duka sai da aka yi aka gama sai ga shi yau duniya da masu sallah da marasa sallah har da manya-manyan arna sun yadda cewa wannan duniyar ba a taɓa yin ɗan adam mai daraja mai kima kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da an yushiru nur Allah bi afwahihim duk bayan sun gaba Allah ya ce wa ya aballah Allah shi kuma ya ki illa an nura ko sai ya cika hasken sa idan Allah Allah ya ce wa laukar karhan kafiru ko da kafirai ba sa so shi yasa kuka ga yanzu babu wadanda aka sa a gaba duniya kamar ahli sunna yahudawa ba su da makiya kamar wa ahli sunna nasara ba su da makiya kamar wa ahli sunna ha mushrikai ba su da makiya kamar wa ahli sunna ɗan bid'a ba su da makiya kamar wa ahalin suna yan shiya ba su da makiya kamar wa yan banza duk ba su da makiya kamar ahalin suna an yi taron dangi amma wa ya aballa Allah ya ƙi sunnar dai ita ce a sama sunnar dai ita ce mai ɗaukaka sunnar dai ita ake jin muryarta sunnar dai ita ce take motsi duk abin da ba ita ba Allah ya rubuta shi gaba daya shine yuridu da ayatu fi nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nurahu walau karaha al-mushrikun sai Allah ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda huwa alladhi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وتوانا آية سبوة مهمة جدا Allah madaukakin sarki sai da ya kawo ta da usulubi usulubi daban daban har ta uku a cikin mai girma yanzu da wajen karanta mana suratul tauba ne hmm. to zaka da cikin suratul safi akwai irin ta يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون أو تكون سورة محمد أقول إذا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وعليه مزان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هو الذي أرسل رسوله ku saurara ku ji shaida daga wajen Allah waɗannan ayoyin su suke nuna maka sai kan da sunnar annabi Muhammad ka rike ta gam gam ko sunna ko kafar katako sallallahu alaihi wa sallam Allah ce huwa alladhi arsala rasulahu Allah shine wanda ya aiko manzon sa dan aikan shi shi Allah da ake bauta wato akwai dan aikan sa da ya turo me ya aiko dan aikan da shi bilhuda da shirya lallawa ke neman shirya a cikin zuwa ƙwagwa samu ba kuna shirya dole tsakaninsa da Allah yana neman shirya ya ce Allahu akbar to daga yau ka huta za ka dinga shirya ta duk wanda ya tari gaban ka wa bulun saboda ya ba wai sake karanta daga rudu da yau daga yau huwa allazi shine wanda shi wa Allah arsala rasulahu ya aiko dan aikansa manzansa da bai aiko shi bil huda da shari'a duk mai neman shari'a in yana neman ta ina zai je ya samu ta ya zo wajen dan aikan shi ya zo da ita duk wanda ya ce maka ya zo da shari'a ba wannan aikan ba kariya yake ba shari'a ya zo da shi ba mata ya zo da shi kar a dare ka ce to eh shi ma babba ne Allah ya kara masa girma amma babu wanda ya ci abin shi kurke wannan ayyuka ai shi ma jika annabi ne oto oh, jika dan shalele Allah ya kara wa jika shalele amma dai jika ba za mu jika ba wa za mu ji? kakan jika aka yi ko kakan kakan kakan a wai shugaban kasar Najeriya mai girma Ahmad Tinubu ko wurin ka kara da hamata da domin fuwa gane musulmi ne na da sarwa ne mana cewa cewa kowa ya gane cewa kayan mu ne ah cotibu yana da jika kawai jika nan sai zai shiga cikin bila ya shige ofishin kakansa an kawo bajet daga majalisa sai ya sa hannu za a rada sami ministoci sai ya sa hannu shi fa jika da Allah ta hannu shi nan yayi valid valid ko invalid invalid nolan me yasa ba da bandai amma shi ne jiga shugaban kasa ne kenan da tilibu ya sa hannu da jika ya sa hannu jika shugaban kasa da kabiru gobe ya sa hannu ko ana raba ya sa hannu ko da rasa agaji ya sa hannu ko wani ya muni daga idu duk wasu ɗaya su daya a bisa tsarin mulkin najeriya saboda dukkan mu babu da me mandate wa yake da mandate sai shi shugaban kasan shi yake da mandate shi kadai ne yasa to sai annabi ne shi yake da mandate amma kai wani ya zo daga bayan na ido ya ce a shi ba a kansa ne harkar ta gidansu ne abu ba rigima da jikancin gaba ba ka ta harka ka ta jika babu da matsala amma dai wa za mu ji annabi muhammad annabi muhammad sallallahu kaka kudin daga faɗa ba shi ba da haushi ba da annar jika da kaka wane ne tsoho wane ne yaro jika ne tsoho kaka ne mai jika ne yaro waye sabo jika shi ne sabo waye tsoho kaka to su su rike addinin jika mu mu rike addinin kakan wai amma saboda tsabar iya garzama ta ɗan bid'a wai amma mu muka zo da sabon addini <laughs> ku gane karatun mu addini wa muka rike kakan su su rike nawa zan jika wa amma da jika shi ne tsoho da kakan ne sabo da biriya ba jin magana wadin alhaq sannan shi yazo da addini na gaskiya ni dai wallahi abin da nake nema a rayuwa ta addini na gaskiya ko ba duk mai san addini na gaskiya ce Allahu akbar to ga inda ake samu addinin gaskiya duk inda ka ji addinin ƙarya za ka samu wajen nan aikan da na ake samun shirya na ake samun addinin gaskiya Wa 'yansu gwaico ta duka. Wa. Wa macala masuli in lalgalawa yunfe. Allah ce wa idan kuka bi yin shi ta haca, to za mu shiru. Balaqudani ya tsaya Allah ce a'a wa ma'anar rasuli. Idan lallan ba na gurgufe. kakan a ba, maganar jirgin a ba. Kuna gara karatu? sai Allah ya ce li yuzhirahu ala dini kulli alƙawari ne Allah ya yi sai ya fifita wannan addini da dan aikan sannan ya zo da shi akan dukkan wani addini a duniya a wannan ayar sai Allah ya ce walau karihal mushrikun ko da mushrikai ba sa so a suratul safi sai ce walau karihal ha Shima laukar hal mushriku ne sai a can. hal ko da mushrikai ba sa so. A su Muhammad fa. Ba an tambayi Allah ya Allah waye shaida. Sai Allah ya ce wa kafa billahi shahida. Allah da kansa shine shaida. Allah ya isa zama shaida. Ne shaida ta yi girma. Da Qur'ani ya tsaya nan da mun shiga matsala. Da mun shiga mai? Da sai wani rawani ya ce to shi shi da shi za a bi wani yabo ya ce shi kudubi ne shi za a bi wani yabo goro ne ce mu autadu to da mu wani yabo goro ne ce mu asfiya'u da mu wani yabo goro ne ce mu dujaba'u da mu wani yabo goro ne ce wal gausul gausul gausul azam ne ne kuma sai Allah ya warware matsala waye dan aikin ya Allah sai Allah ya ce Muhammadur Rasulullah shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah me ya lafi mun ce ku bi annabi ya ku bayin Allah me ne ne lafi mu idan muka ce ku koyi da annabi me ne lafi mu muka ce ku rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ne fi mu mun ce abin da annabi ya zo da shi ya fi na kowa kyau me ne fi mu mun ce manzon da shi Allah ya aiko me ne fi mu mun ce manzon da shi za a bi kuna da awar kuna kaunar manzon nan kuma san shi amma da mun ce a bar kowa zuwa kama manzon ko mu kama rigima da mu amma da an tashi gwada kuma mu ce ba ka san annabi mu ke san annabi da eh, kai ke san annabi eh, zo mu haɗu da kai mu bi annabi a ni zan yi branch ƙarya kake ba da kake so ba لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع وربال يتي لو كان حبك صادقا da san da kake yi nan na gaske ne na ɗata waira kai da kabi shi domin a ƙa'ida inda muhibba liman yuhibbu muti'u mace tana son mijinta biyayya take masa ko rikici ke da shi ko bin shi take yi bin shi take a ƙa'ida duk wanda yake so to yana bin wanda yake so Allah ka gafarta mana ya ku bayan Allah duk inda kuka abin da ya musulunci a duniya ba laifin kowa ba ne laifin musulman laifin waye laifin musulman ba su rika musulunci yadda Allah ya ce a rika musuluncin ba ba a taɓa samun al'umma da su rika musulunci yadda Allah ya ce a rika musulunci aka rinjaye yadda ba a taɓa samu ba kusan dalili saboda shi islam bayan ƙarfin da yake da shi saboda daga inda ya fito ya fito daga wajen Allah wannan ya sa yana da ƙarfi nashi da shi. al-islamu yantashiru bi quwwati dhatiyya shi da kansa yana da ƙarfi na shi da kanshi da ko ba musulmi sai ya yaɗe ko ba mai wa'azi sai ya yaɗe ko ba mai jihadi sai ya yaɗe musulunci shi da kansa zai yaɗa kansa da kansa to da wannan content da islam ya zo da shi ba a taɓa a samu wata al'umma a duniya da ta siffantu da wannan siffar karin yi ta ba a taɓa samu ba ba ta wasa ba. lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gari Hira a ruwan farko da malaika Jibril ya dawo gida cikin tsoro ya ce wa matarsa zambiluni zambiluni dasiruni dasiruni Khadija ta lulluɓe maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta zauna kusa da shi har sai da ya tsoro bayan ya dawo cikin hayyacinsa kace ya kai masoyi na da ya faru ya ba ta labarin abin da ya faru sai ce mata ina jin tsoron kada wata musifa ta same ni wani abu ya shafe ni mai kari ta ce kalla lan yukhziyaka Allahu abada ce har abada Allah ba zai kunya ta kan ba zai wulata ka ta ka ba kuma ya zanta ka ba mai hujja sai ta faɗa wasu kyawawan halaye da annabi yake da su waɗanda musulunci ya tabbatar da waɗannan halayen ta ce duk wanda ke da irin wannan halayen Allah ba zai wulakanta shi ba Abu Sufyan abin ya musulunta ya tafi ƙasar Sham domin harkar kasuwanci gizirar ya tafi tare da jama'a da yawa daga Makka cikin shawa. a sarkin rum ya ji labarin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin an yi hudabiya ba a fata maka ba a bayan sulhun hudabiya sai sarkin rum ya ce na ji an ce mutanen maka ƙurai shawa sun zo ƙasar nan kasuwanci ina so ku je ku nemo min babban su gaba ɗaya kuma ku samu mu wanda yake da alaka ta jini da Muhammadu annabi da aka ce ya fito da aka ja ka bincika sai ga babu wanda ya wannan sifofi guda biyu babban shugaba a cikin al'umma sa, kuma yana take jini tare da wa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai wa sai Abu Sufyan dan da kaga tafi da shi fada Ya ce zauna ya zauna ya ce yana jama'ar ka ta suke haka ce suna waje ce a shigo da su ce ku zauna ku a bayansa suka zauna ya ce to kai me tsaye ya ce zan maka tambaya ka ansa idan ka mun karya ku da kuke bayansa ku ƙaryata shi suka ce to Abu Zubair ce tun da zo duniya ba taɓa samun ranar da yana sha'awar idan ɗa da ƙarya yi ko guda ɗaya ma kamar wannan ranar ba ya ce amma ba zai yi ƙarya ba an ya tambaye shi daga ranar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi su wane ne suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam talakawa ko masu arziki ya tambaye shi jama'ar karuwa suke ko raguwa suke ya tambaye shi idan an shiga ana fita ko ba a fita ya masa tambayoyi da yawa duk ya ba shi ansa sai tambaye shi addinin me yake karantarwa sai ya faɗa masa abubuwan da addinin ke karantarwa bayan ya faɗa masa abubuwan da addinin ke karantarwa sai kalle shi ya ce in ka da haƙƙan maƙultahu in kana haqqan ma qultahu fa innahu yamliku tahta yace in dai abin da ka gaya da gaskiya ne to duk duniya ba mai iya tare wannan Muhammadu babu shi babu iya taka masa burki duk duniya ba ba ku Qurayshawa da mutanen Makka da kewaye dan kauye da ku yake ba ku iya ba mu nan Rumawa da muke super powers na duniya to muhammadu nan sai ya mallaki hatta inda nake a nan sai ya zo ya mallaki wurin wanda kujerar ta wata mulki sai ya mallake da inda abin da ka gaya mun gaskiya ne wanda magana da wanda sarki ya faɗa ta firgita abu su su super power da duniya yake faɗa wannan magana yana fitowa sai ya ce wa mutanensa لقد حذر عمرو ابن أبي كبشة فإنه يخافه ملك بني الأسفر yace lalle lamarin ibnu abi ya girma wa yake da ibnu abi kafsha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai laqad amira amruhu ai laqad azuma amruhu labarinsa ya girma kalmar qur'ani ma yayi amfani da shi Allah ta cikin sotun kafi an talaqa hatta idza rakiba fi safinati talaqa hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha قال أخرقتها aka rage musu hanya a jirgin ruwa ba su da kudin da za su biya baya an tsallaka da su kawai kabiru sai dauko gatari ya fasa karkashin jirgin ruwa a tana daji ta nemi zama hawa ta rasa wani alhaji ya zo da shi yake bar ya ce lafiya ce na shiga halin ka kai na rasa da zai ƙara sa gari yace Allah sarki ba Allah shigo ya rage maka hanya ka shiga ka baje aka kunna maka yesu ko yanzu ba an yi so gari an kawo ka inda kake so ko ce to a soke ni nan ana soke ka wai sai ka shiro ka ka fara bugu da tayoyin martandin Allah ka nemi kuma da kasa ta hadin kuma ka rewa ba ka zo da babban lamari sai abu da ka zuru aikata kenan sai annabi Musa kala yake masa a karakata hali tugurka ahalaha ka da wannan jirgin ruwa domin ka jirgin ruwa wuce ta kasa ya ka shiga cikin teku ruwa zai shiga cikin sa kuma zai shiga ba in ya shiga sai ne sai ya dutse sai ka dutsar da mutanen da ke cikin jirgin ruwa da gani da shi an ka zo da lamari ba shi ne shi an ibra daga wannan ibra ne abu su ne ce da kadi amira amru ibnu abi kafsha yace fa innahu yakhafuhu maliku bani al-asfar sarkin daular rumawa gaba daya daula ta biyu super powers a duniya yana jin tsoron muhammadu ya fi da lamarin muhammadu to balle mu wai menene abubuwan da ya gaya a masar musulunci yana karantarwa da har wannan sarki ya gane duk al'ummar da take kan wannan tsari to wannan al'ummar sai ta mallaki duniya ba bai ita ne ka shi da addinin musulunci ya zo da abubuwa guda goma a farta na shi abubuwa guda nawa guda goma abu na farko amara bi tauhid wa naha an shirk abu na biyu amara bil adl wa naha an zulm wa naha an jawr abu na uku أمر بالأمانة ونهى عن الخيانة أبو نهر أمر بالصدق ونهى عن الكذب أبو نبير أمر بالوفاء ونهى عن الجدر أبو نشرة أمر بالأفاف ونهى عن الفاحشة abu na bakwai amara bi siyanati al-uqul wa harrama al-khamr abu na takwas amara bi silati al-arham wa naha an qariha abu na takwas amara bi birri al-walidayn wa naha an al-uqul abu na goma Amar da hukun jiwar wana wana an shi abubuwa guda goma sun ce zo da su wanda abubuwa guda goma babu ɗan adam a karan kansa da zai rike su wani ɗan adam a duniya da jaye shi babu shi kaga gadi jaye kawai da abubuwa guda goma akwai yadda kake da matsala babu wata ƙasa da zan kada kawai na abubuwan guda goma wai a samu wata ƙasa ta danne ta babu wannan ƙasa sai ta fi kowace ƙasa ci gaba a duniya ba ƙasar da za ta yi danne ta ba wata al'umma ko community ko society da zai yi da wa'in abubuwan guda goma sannan kuma a samu wani wai ya zo ya danne shi ko ya mallaka babu shi ba a taɓa samu ba a tarihin duniya har kiyama ta tsaya ba za a samu ba to a da ake mana mummun musulmai musulunci ya zo da tauhidi haɗe ta Allah da bauta ya yi hari da me ya yi hari da shirka ta Allah ana rigima da musulmi akan wannan ko ba rigima da su akan wannan shirka ta shigo ko ba ta shigo ba ta shigo ta ba ko kana ina kallon wani a intanet wai shehu malami ne shi wai shi shehu mu mu ne kusa da Allah babu abin da Allah zai yi da shawara mu mu mu ne muke jujjuye da zai in Allah ba ya kuskure mu ne muke gyara masa mu ne muke kada da suka kewaye shi musulmai ne kwanan da na ga wani a zaune ana nuna shi na mai son ya ga shehuwa ne to shi ne wannan idan Shehu wa da kake so shi ne wannan sai aka wuce gaba waye yake so ya ga annabi muna so mu ga to ga annabi nan shi ne annabi wannan da ke so kai Allah ma gaba daya to kun ga Allah gashi nan a wai kana zauna na cewa kai ne annabi kai ne Allah sai ko sai aka yi zai ka ce da wuta dan me dan me bala'i ba zai hafa wannan ba dan al'umma musulmi suka tsaya kan tauhidi da aƙira suka kori shirka a'ida ta farko da sahabbai suka rike kenan a'ida tauhidi da aƙira ina ta ba su courage yan kaɗan suka rinjaye duniya gaba ɗayanta guzurin da suka zo da shi ke a yakin badar su ɗari uku da wani abu suke da nasara akan mutum dubu abu na biyu amara bin adil wa na ha'anin jawr musulunci ya umarni da adalci sayyani hajji a akan zalunci me ya umarni adil me ya zalunci to yanzu matarka ma ka yi mata adalci ƴaƴanka ma baka yin adalci a tsakaninsu matanka ma akwai bola akwai mowa ƴaƴanka akwai ɗan bola akwai ɗan mowa yanzu za ka yi wa ɗan musulmi adalci shi a mana lokar gamma ba taɓa samun yamutsi a najeriya kan shamomi yi lokal gama kama wannan zaben ba saboda lokal gama a tonomi za a fara tura karamar hukuma kudi farfesu ma yin ta ya tsaya takarar kansila yanzu magana ce mm, akwai kaya a wurin akwai kaya a wurin yake wani abubuwa za ta rinjaya duniya ba kuma za ta nasara mutane su taru su girma maka su zaɓe ka zama gwamna su darajar ka su mai da kai number one citizen amma ba dukiyar waɗanda za ka sata sai dukiyarsu ba yaran da za ka lalata ka koya musu shan ƙwaya sai su ba ɗan matan da za ka lalata ka koya musu zina sai ayansu ba waɗanda zaka wulakanta sai ma don wasu da sarakunansu wai saboda sun baka gata sun zaɓe ka gwamna ka basu cikin yunwa da talauci da wahala da bala'i duk wata kuma sai an turo maka biliyan barkatai daga abuja an ce wannan kudin bayan allah nan ne ka tsare musu wannan ka ba su ruwan sha mai kyau da wannan kuɗin ka ba su ilimi ka ba su kaza ka ba su kaza ka ba su kaza a kwashe kuɗin ka ɗabi iyalanka a tafi switzerland ka kwashe kuɗin a ɗabi iyalanka a tafi bulgaria cakula kawai an sai cakula naira miliyan ashirin cakula cakula Gida ma da nonon jaki aka yi. abin da gama sun haɗu da wani a su mamaki a europe da iyalan saka wa sai cakulet cakulet da haka ɗan cikin ɗan wani katar wa ba cakulet ɗin wai na 10,000 pounds 10,000 pounds 10,000 pounds yanzu is equivalent to 20 billion naira wata alewar da nonon jaki aka yi ta wata da kitsan alade aka yi wata cakulet ne akwai cakon inda za ka jefa a baki kai ba sai an faɗa maka kitsan annabi ba ne kana jefa ta za ka ji kayi wani irin narkewa sai ka ji wani mai koyayi wani zashe maka baki kawai sai ka ji kakin gano ɗan murmushi da zaba mushi haka da kawai sai ka fara ɗan murmushi murmushi in ayi magana ka ce ka ga ɗan gurin daga california daga california ka haɗu kiɗan annabi waɗannan na so da kajin nan kitsan alade da ya dashe a cikin bakayya shi yasa ka zama ba ka kishin matarka ka kishin ƴaƴanka balle ka kishin addini ka ko ka kishin al'umma ba ka ji kitsan alade ba ya ce a taɓa samun al'umma da ta tsara adalci ta hana zalunci ba a zalunci a cikin jama'a ai Najeriya ba talauci na Najeriya take fama da shi ba ko talauci ne ba yunwa take fama da shi ba ko yunwa ce da take fama da shi zalunci zalunci rijiya ta bayar guga ta hana ina za ku ji gidan soja babu adalci sai zalunci gidan 'yan sanda babu adalci sarakuna afirka ba da suna adalci gidan 'yan siyasa ba adalci balle ka je gidan 'yan kasuwa yanzu a filawa ta sauko goma da sauko ba filawa ta sauko biredi ba magana da gaske idan duniya da gaskiya idan fulawa ta sauko me ya kamata ya fara sauka biredi da da akwai adalci a nan fulawa ta sauko biredi ya tashi <laughs> ba yan kasuwa suna nan an sayi wake an ɓoye an sayi masara an ɓoye an sai shinkafa an ɓoye an ɗaga tako na je kan wannan wake mu wani ya ji ya ci bashi a banki ya sai wake buhu dubu ishirin ya ɓoye ya sai waken nan kowane buhu da ya naira dubu ɗari da biyar yana targetin ramadan saboda ramadan da bara dubu wake ya sai da shi naira dubu ɗari da hamsin kenan kowane buhu da zai fi mata dubu arba'in da biyar adadin waɗannan buhun nan buhu dubu ishirin yana cewa muka daga nan ba da mun haye mun haye jinin yan wanka ka taka fa kayi da Allah ya sake kama shi shi Allah ya tunkuro ke ya falo sai wake koma buhu naira dubu saba'in da biyar shi ya saya buhu dubu ɗari da biyar yanzu kowane buhu da ya yi asarar dubu talatin sau buhu dubu ashirin yana naira Allah ya ta ba zo da shi Allah ya isa Allah ya sawa shugaban kasa me ne shugaban kasa shi ya bude boda aka shigo da kayan abinci ga wake ya faɗi ya ce sanda ya kunna bude abincin ya tsada ai ka zage shi yanzu kuma ya bude abinci ya samu ka zage shi kai kan munafikin Allah idan ne kake so aji idan kake ya kake so aiki ya kake so aiki ya Allah ka ƙara sauko da kayan abinci a Najeriya ya Allah wanda ya ɓoye ya ɓoye ah, Allah ka sa banki shi wasu neme shi yana ɓoya duk ƙasar da suka al'adun ka je ka institutions zamu educational institutions zamu university da sauransu wallahi in ga zalunci da ake aure za ka mamaki zai ga mai lecturer suke akwai wuraren da za ka samu ba ce da ba ba ko yarinya ne yake kira su ki jarabawa ba sai kin karatu ba je ki ba da kanki zina da ke ƙarya nake kada kai ba sai kai karatu ba yariya miya ita ne yadda ya neme ta ya neme ta ta ƙi yariya ta je ta karatu ta rubuta jarabawa ya kamata ta fitar giran mai kyau a da shi da ai za mu haɗu da ke a wajen jarabawa zan ga za a ki tsallaka sai ka da ina ɗauka shi ta ya ake ta faɗi gashi ko bai ta yi fasu sai matsalar da aka samu shine an samu problem ne daga wajen continuous assessment ba ta tashi continuous a sun continuous a sun na bashi ne rinka zina ne ta continuous wace ne musibar shi wannan ina za a je a samu sauki duk gidan da ka je matsala gidan jahilai zalunci gidan malamai zalunci gidan sarakuna zalunci talakawa zalunci haka sai da gida sai ta kwakwashe gindin kwakwamin yadda ba zai diba da yawa hmm, sai dai an yi zalunci don zai ba za a yi nasara kanmu ba ba taɓa samun waɗanda suka tsara adalci aka yi nasara kan kansu ba ya kuma yin Allah kwancan na biyu da musulunci ya zo da shi ke na uku a mara bil amana wani halin shiyara musulunci ya zo da tsari da a kowa rike amana da aka bashi in malami ne kai ilimin da aka baka amana ne ka rike amana liman mamunka amana ne ka rike amana karka da kace amana mata gidan mijinki amana ne karka da kace amana mijinki a gidan mijinki mai gida ka da ka amana ne karka ci amana shugaban kasa mu yan Najeriya amana ne karka da kace amana mu gwamnoni jihohin ku al'ummar ku amana ne kai ku ci amana su gidan soja tsaro amana ce kada hada kai da ku a ci amana tsaro ƴan sanda kada hada kai da ku a ci amana tsaro ss kada hada kai da ku a ci amana tsaro a isa tsaron najeriya ga garfi ga garfi yawa mai gadi shi ne ɓarawa yashi za a daina sata ba taɓa samun al'ummar ta tsara amana aka yi nasara akan ta ba ba nasara akan abu da gaba islam ya zo da gaskiya gaskiya ya haramta karya ba a taɓa samun al'ummar da ta tsara gaskiya ke nasara akan ta ba abin da ya sa duniya ta lalace ba gaskiya shugaba zai iya kaddara wata nakawansa gaskiya ka zai babban mutum dan majalisa ko gwamna ko sanata yana jawabi a talabijin yana ta muzurai mun mu order maganin sauro ba miliyan talatin da bakwai ɗigo tara har ya yake kuma da shi da iyalansa ne sauran da ke shanye jinin al'ummar jiha wani maganin sauro je ka samu kuma da kare banza da wuri ka kwanta da ƙarya sarki ya kwanta da ƙarya abin haushi da malamai ga malami ga rawa da ga tsofa ga furfura kamar yana mutum da mala'ika jibril ga shekaru amma ya kwanta da ƙarya a kunya ba tsoron Allah ya kwanta da ƙarya mana wani gabar da ba a ji tsoron Allah a daina ƙarya ƙarya ba sunna ba ce ya fadara ƙarya واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين حسب مثلا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه نعم فمثله كمثل الكيف إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث نعم ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah ka tsare mana imanin musulunci ya yi umarni da gaskiya kuma sai umarni cika alkawari inda ma'aikata kowa alƙawarin mai ɗauka na aiki zai cika ɗan kasuwa kowa alƙawarin mai ɗauka zai cika gwamnoni alƙawarin da kuka ɗauka kuka rantse nan da za a rasa ku kuka cika kuma da za mu shiga matsala a Najeriya ba za mu shiga matsala a Najeriya ba ba za mu shiga matsala ba bayan wanda musulunci sai haramta zina ba abin da ke wargaza al'umma kamar zina duk al'ummar da zina ta rata cikin ta mutuncin al'umma ya riga ya gama lalacewa shi yasa turawa har kafirce su da arnace su kai an taba kama ka da matan banza ba su yadda ka shugabance su don sun san ba da za a kai shugabanci ya nasara kun ga kasashen da za ka ga minista har shugaban kasa an sa ya ritaya saboda ma'aikaciya a ofisinsa ta tuhume shi da ya kai mata hari lalatacce ba a taɓa cin nasara ƙarƙashin shugabancinsa ba shi mazuraci lalatacce ne Allah ka tsarin musulunci sai ya zo da kare hankalin al'umma ya haramta duk abin da ke taɓa kwakwalwar ɗan adam duk al'umma da ya zama yan giya ne shugabanninsu ɗan ƙwaya da jagororinsu ta yi da ba ba musulunci da ya zo sai umarni da bin iyaye ya haramta ne ya haramta kaba musu duk al'ummar da iyaye ba su da daraja a cikinsu ya'ya ba san ƙima iyaye ba iyaye ba su da daraja ba su da daraja ba su da ƙima wannan al'ummar lalatacciyar al'umma ce babu inda lafiya musulunci ya zo da sada zumunta idan ba zai shiga ɗan uwana na jini ba ban iya taimakon ka ba yau shi zan yi zuwa ya taimaki wani wace al'umma ce za ta iya rayuwa wani bai kama hannu wanda ya kama hannu wanda ba ka ci gaba musulunci sai zo da kyautata haƙƙin makwabtaka ko ba musulmi ba ne ko kafiri ne ke makwabtaka da kai yana da haƙƙin makwabtaka za ka ba shi wannan Wai wayan abubuwa guda goma da musulunci ya zo da su ba taɓa samun al'ummar da ta zo da su aka karya wannan al'ummar ba shi yasa Allah yake yi zira ko ala dini kullihi law karaha al-mushrikun Allah ka gafarta mana amin dan wani dai wannan gabar zamu dakata kamar yadda aka ba da sanarwa daga gobe in Allah ya amince za mu rika fara tafsiri karfe biyar daidai mu tashi karfe shi da daidai amma biyar ne in Allah ya da onsitor za mu rika farawa domin mafi ce zuba a yi sallar la'asar da wuri la'asar ana wa huru da wani abu kamin a kammala to zuwa karfe biyar za a yi samun isuwa daga sassa daban-daban masu nisa daga abuja sannan washe gari in an tashi kuma karfe shida daidai nan ba minti talatin da wani abu zuwa minti arba'in zai iya mai da kowa zuwa gida Allah ta'ala ya samu dace Allah ya muku albarka shugaban hukumar zai kuma babban farfesa muna tare da shi ba mu sani ba ko zai dan sawa ko karba dai farfesa a dan sawa al'umma albarka eh, sannan kuma farfesa zai tafsiri a nan abuja a wani masallaci ne za a yi a majalisar sahaba da yake fati da shi da injiniya aliyu burga ina injiniya aliyu burga abin zai mana takbir mai tafsirin farfesa ne ana rama kuma injiniya ne sai muka kuma ka zo ka kawo da yare wata shiga taka idan za ta yi a wanda wani abin ka ɗan jesa da jama'a a ɗan jesa musa albarka الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه to ina matakar farin ciki da godiya ga Allah da Allah ya cika mun guri na na dade ina son wannan karatu da ake gabatarwa a wannan ta tamu ya samu dama ko dai yanzu a bude da ni ko yanzu a rufe da ni amma cikin ikon Allah kuma hakan da na ta buri mai faru ba na yi fata ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya cika wannan guri a yau ba da wani abin da zan ce fiye da abin da muka riga muka ce amma ni daga aya nan guda biyu da mala ya karanta mana wato na gane kuma na samu nutsuwa addinin nan namu bai tabuwa wato duk wani kwazazzabo duk wani gangare da tudu Allah ta'ala da farko da ya ce yuriduna an nura nurallahi bi afwahihim hmm. shi kuma Allah ya ce wa ya aballa shi kuma Allah ya kiyada da haka hmm. don mai yadda cewa wanda ya ce burin kafiran nan ba zai cika ba ya isa ya faɗa aya ta biyu sai ce huwan lazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqi liyuzhirahu ala kulle. kulli هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون to watakila wani ya ce tuwai mai bambanci an ce bilhuda kuma aka ce wadinin haƙi abubuwa guda biyu ne masu bambanci da zuna ko da abu ɗaya ne an ce bilhuda an ce kuma wadinin haƙi alhuda shari'a malaman tafsiri suka ce kamar da ya faɗa ya kunshi mu'ujizozin da Allah ya ba manzan Allah ya kunshi hukunce-hukunce na rayuwar yau da kullum wato za ka ga addininmu na musulunci ya kunshi yadda ya tsara mana rayuwa kuma wannan rayuwa tamu an tsaro mana ita ne cikin alkur'ani mai girma alhuda ne wannan abubuwan da ce sa dole ka yadda kamar yadda ma da ya jero mana abubuwan nan guda goma da abu su biya ne ya ce mai wannan wato shi herakali ya ce duk wanda ya sabbantu da wannan allah bai wulakanta shi manzo allah ya sabbantu da wannan to ina ya samu waɗannan abubuwan tun kafin ma a saukar da alƙur'anin gaba ɗayansa Allah ya dasa shi akan wannan wanda shi ya hirakalu daga nan ne ya gane bambancinsa da sauran bayan Allah daga nan ne ya gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo dan ya tabbata kuma ba zai tabbuwa to yan uwa wannan kira da Allah ya mana arziki malam Muhammad Kabiru a ce shi ne zai zauna kwana talatin ko kwana ashirin da tara yana zuba mana wannan irin karatu wallahi duk wanda ya haramta wa kansa amfana ya cutar da kansa Allah ya yi alƙawari ka kwantar da hankalinka ga rugun musulunci Allah ya baka garantin cewa addininka yanzu misali zan mana gwamnatin tarayya kwanan nan aka yi ta saba ta juyarta akan maganar haraji ko ba yi ba da girma shugaban kasa ya fitar da manufarsa ta harkokin haraji aka yi ta da a matsayinsa na shugaban kasa ya tabbatar da manufarsa ko bai tabbatar ba ya tabbatar to ballantana Allah ya ce wannan manufa ta ce ina son ta tabbata a rika shakka cewa ba za ta tabbata ba shi yasa ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala dinil kullihi walau kariha al mushrikuna shi yasa ya ce wa ya aballahu shi kuma Allah ya abin abinda suke so din nan tunda manufarsa ne so yake abin ya tabbata in dai gwamnatin mutane za ta fito da manufa ko ana ha maza ha maza ta tabbatar da manufarta balle Allah ya ce wannan manufa ta ce ina son in tabbatar da ita Allah ya saka da kai da kar makalla. kuma Allah ya ba mu ikon amfana yan uwa muna roƙon addu'a gaba ɗayan mu Allah ya sa alkhairan da cikin wannan wata Allah ya sa da mu da su Allah ya sa muna cikin wanda za a yafe dukkanin gurbansu da kurakuransu da adam mu ta aikin alazai tana buƙatar addu'o'inku tana buƙatar fatan ku na alkhairi a gare mu muna da kalubale amma tun Allah ya so muna da raja'i a wajen Allah subhanahu ta'ala Allah zai taimaka mana mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum warahmatullahi a takbir da wannan muka zo ƙarshen program din na yau sannan wannan tafsiri na fati da za a fabo da shi gobe a ci gaba da sanar da jama'a cikin gari musamman an goyi da suke ta wannan area a mafarakar da jama'a sosai amma haka ba sai kaza amma haka ba sai kaza da kwanakar da yin gudun fara da yawan rasari ba tafsir ba ta kuma za a wuce domin Allah ya kai mu karfe sha 11 zuwa karfe sha 12 na na safe ko na rana amma tafsir ba ta ba wata masallacin zai ba ba za a yaya ba kuma masallacin zuwa na Lion Town ya mana to can mana dan za a yi Allah da Allah ya samu rai assalamu alaikum Thank you.